بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمد الله تبارك وتعالى على أن جمعنا في هذه الصبيحة نعبد <clears throat> يا دعلم أكيد ساكي تعلم أن سافيا تا لهدي نجم بيوكي نجوة ربيع الأول هو ko طيب بيوغا وتربيع rabi بان هجر hijirar صلى الله عليه وعلى آله وسلم دبو دا دليه دا من دي دي دي دا na miladiya بيو ci gaba da kokarin da muke na fahimtar sirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da rayuwarsa daga littafin al-ruhiq al-maktum na malam safiyar rahman al-mubarak furi muna tattaunawa kan abin da malamin ya rubuta dangane da da'awar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wato zangonta na farko shi ne shekara uku na farko da yi yana da'awa da ake ce ma <clears throat> adda'awa a sirriya za mu zo insha Allah mu ji in wasu matakai da malamai suka ambata dangane da fa'idar irin wannan nau'i na da'awa da dukkan mutumin da yake da'awa mun tsaya akan inda malamin ke mana magana akan sallah zai magana akan abin da ya shafi abin da ya fi shahara dai da malamai sukan ambata kuma ɗaliban ilimi suka fi ji shine sallah an saukar da ita <clears throat> ma'ana zaman tafarilla lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama aka yi isra'i aka yi mai da shi ya je saman ta bakwai Allah ta'ala ya saukar masa ko ya umarce shi da wannan umarni cewa a riƙa yin sallah farko aka saukar da ita ko aka yi umarni a riƙa yin sallah hamsin a rana ya dawo a hawa ko sama ta biyar ya hadu da annabi musa alaihi salatu wasalam kamar da ya tabbata a hadisin isra'i da mi'raji musa ya ce ya koma ya nemi a sauƙaƙa ya koma aka samu wannan kamar da dai kuka sani wani ya zo ne a hadisi tabbatacce daga hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama a har dai allah maɗauke mai da ita sallah guda biyar amma a ladan sallah hamsin shine wadda muke yanzu to amma kafin wannan lokacin shin ana wata sallah ko ba a yi shi ne abinda malamin nan zai ambata ma'ana da ba a yin sallah kwata-kwata haka kawai musulmi suke a farkon su da suke shekara goma ko sallah ba a yi akwai bambanci tsakanin ana yin sallah da kuma kasancewar ta farilla ko kuma farilla ce ba dai wannan guda biyar ɗin da muka wato sani ba to abinda malamin zai ambata kenan yace wa min awaili ma nazala min al-ahkami al amru bis salati daga cikin hukunce-hukuncen farko da suka sauka ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na daga wato abin da ya sauka daga Allah maɗaukaki shine umarni da a riƙa yin sallah ma'ana kenan ba sai daga aka yi mi'iraji ba mi'iraji mun san duk da dai malamai sun saba a kan lokacin da aka yi shi amma magana da ta fi shahara a littafin sira ita ce an yi isra'i da mi'iraji ne a shekara ta goma bayan hijira ta manzo kafin bayan bi'isa wato bayan an da manzo sallallahu alaihi wa sallama annabi sai da ya shekara goma sannan aka yi isra'i aka yi mi'raji to kaga shekara goma kenan daga annabta zuwa isra'i da mi'raji wannan shekara goma shi ne mana ke faɗa cewa haƙiƙa musulmi sun yi sallah ba wai haka suka zauna ba a yi sallah ba sai lokacin da aka a yi isra'i da mi'raji na fata mun fahimta yau don ya bambance cewa hakika akwai sallar da ake yi sai dai ba ita ce irin wannan da ta zo a yadda muka ganta ko da wannan sigar ba yau ma'ana guda biyar amma dai wajen shakali da hai'a da karatun qur'ani ruku'u sujada duk an yi za mu ji kuma kamar da ya ambata mana to wannan yana cikin abin da aka fara saukarwa qala ibn hajar ahmad bin ali bin hajar al-asqalani a cikin fathul bari kenan yana cewa kana sallallahu alaihi wasallama qabla israi kafin ayi isra'i manzo sallallahu alaihi wasallama ya kasance yusalli yakan yi sallah qat'an yace wannan babu ma wani kokonto karka kawo wani kokonton cewa da ba a yin sallah sai da aka isra'i ba haka ake nufi ba yace wa kazalika ashabuhu hakanan sahabbansa su ma sun yi sallah tare da manzo sallallahu alaihi wasallam walakin ikhtilafa sai dai sabanin da aka yi shine hal furida shay'un qabla as-salawati al-khams min as-salawati am la shin akwai wasu salloli da aka farlanta kafin wannan guda biyar din da aka farlanta a Isra'i da Isra'i da Mi'raj ko kuwa ba a farlanta ba amma dai yin sallah tabbas manzo sallallahu da sahabbai sun yi sallah zancen shi ne farilla ce kamar da aka farlanta wannan guda biyar <coughs> ko kuwa ba farilla ba a ah, shi ne ce ce faƙila wasu malaman suka ce innal farba kanat salatan qabla tulu'i shamsi wa qabla gurubiha abin da yake farilla a wancan lokaci kafin saukar da wannan guda biyar azhar da la'asar da magariba da isha'i da kuma sallar alfijir dinnan da muke yanzu to abin da yake farilla wajibi akan musulmi da kafin wannan lokaci na isra'ila mi'raji da aka saukar da wannan yace shine a sallah kafin fitowar rana ayi sallah ɗaya kafin fitowar rana ayi kuma wata sallar kafin faduwar rana ma'ana sallar asubahi da sallar magariba abin da sallar la'asar asubahi da la'asar da an ce qabla ghurubiha yawwa intaha wannan magana ibn hajar kenan inda ta kare warawal rawal harith ibn abi usamata min tariq ibn lahi'ata ah, al harith ibn abi usama yana da musnad dinsa shi ma ya rawaito ta hanyar abdullahi ibn lahi'a mawsulan an zaid ibn harithata haka yake abuku ah. to ya yake karanta min nan ta shi ne karanta akwai wanda na su ya saba? yawon alharis ibn abi ya ruwaito daga ta hanyar abdullahi bin lahi'a shi kuma ya sadar da isnadin har zuwa zaid ibn harithata mun san zaid ibn haritha a maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi awwal ma uhiya ilayhi cewa manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin farkon abin da ya sauka gare shi da aka yi masa wahayinsa atahu jibrilu mala'ika jibril ya zo masa fa'allamahu alwudu'a ma'ana kun cewa ne min awwali ko kuma fi awwali ma auha ilayhi uhiya ilayhi cikin farkon abin da aka yi masa wahayi a kenan ba sai bayan shekara goma ba yau a cikin farkon wahayi manzo sallallahu alaihi wasallama mala'ika jibril ya zo masa fa'allamahu alwudu'a ya ilmantar da shi yadda zai alwala falamma faragha min alwudu'i yayin da ya gama alwala din akhadha ghurfatan min ma'in fanadha biha wajhahu fa biha farjahu ko ya ɗebi wato wani nan kamfan ruwa guda daya tafin hannu guda daya na ruwa ya jika farjinsa da shi ma'ana nuna masa yadda za a yi tsarki ku duba ku ga komai kenan a shi sai an koya mutum komai da tsarkin da alwalar duk sai da mala'ika jibril ya zo ya koya manzo sallallahu alaihi wasallam yace wa qad rawahu ibn majah bi ma'anahu ibn majah ya rawaito wannan hadisi da ma'ana ba da wannan lafazi din ba وروى نحو وروي نحوه عن البراء بن عازب وابن عباس أرويت كتم كتم ونم مثال إن ونم شما دقى البراء بن عازب لكم عبد الله بن عباس وفي حديث ابن عباس دقى شكين حديث عبد الله بن عباس أقوي كارين شوى وكان ذلك من أول الفريضة وأن يكفن فينا شكين فرق فريلا لأك أمرتي منذ صلى الله عليه وسلم دعنا كذلك أتكيتين akwai sallah kafin wannan salloli guda biyar shi yasa za mu ji a sira ana ambata cewa da manzo sallallahu alaihi wasallama kamar da zai zo ma za mu zo mu ji haɗuwarsu a gidan eh, arkam daril arkam da ake kira sannan kuma da annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya rika addu'a cewa Allah ya karfafi wannan addini da ɗayan umarori guda biyu da umar bin khattabi da kuma amr abu jahal kenan shi ma sunansa amr allah maɗaukaki sai ya zaɓi wato umar bin khattabi ya sa ya musulunta kuma daga lokacin ya zama cewa kamar yadda anas yake faɗi cewa mun kasance a tun da umar ya musulunta a cikin izza ma'ana daga lokacin da umar bin khattabi ya musulunta musulmi suka zama cikin izza ba sa tsoron wani abu wanda da ana ambatar ko kiran sallah wani da akan lokacin da ana cikin marhalar sirriya a tsorace ake yin sa a boye ba a dagawa don kada wato kafirai su ji su zo su tayarwa musulmi da wani abu daga lokacin da umar ya musulunta ya zama cewa waɗannan abubuwa da ake ɓoyewa sun fito fili kuma ba a jin tsoron kowa a kansu kamar da za mu zo mu ji Ah, kun ga wannan ya nuna kenan ashe ana yin sallah tun a wannan lokaci kuma sannan ya zo har yanzu a hadisin Aisha radiyallahu anha tana cewa da karin farko salloli haka aka farlanta su sallah kowace a biyu daga baya kuma shine aka mai da su guda hudu duk sallah da azhar da la'asar da isha'i da duk a biyu ne kamar yadda muka ga sallar ah, yadda matafi yake sallah wato kasar وقد ذكر ابن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم ابن هشام يا أنبت سوى منذ صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا إذا حضرت الصلاة سنكسن في إذن لوك سنسلعي ذهبوا في الشعاب سكن جي hanyoyin da ke tsakanin duwatsu shine ake ce ma shi'ab jami'in shi'ib fastaghfu bi salatihim suna boye sallar tasu min qaumihim daga mutanensu ga wannan ya duk a lokacin da'awa ta sirri ma'ana a har sallar a ake yi domin lokaci da yi a bayyanta ba wa qad ra'a abu talibin annabiyya sallallahu alaihi wa sallama wa aliyan yusalliyani wata rana abu talib baban ali ibn abi talib radiyallahu an ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi da ali ibn abi suna sallah marratan wani lokaci ya gan suna sallah fa kallamahu ma fi zalika sai ce wannan kuma menene shine ma'anar fa kallamahu ma sai ya musu magana ce me kuke yi haka walamma arafa jaliyat al-amr yayin da ya san bayyanar abun kuru-kuru da muhimmancinsa amarahuma bi sabati sai umarce su da tabbata cewa ku ci gaba da yin abun karku ku damu wannan asirin ibn hisham kenan wal khabaru aidan fi musnadi abi dawud at wannan labarin shi ma zaka same shi a cikin musnad na abu dawud at wannan abu dawud at-tayalisi daban yake da abu dawud da muka sani mai sunan yawa wancan mai sunan na abu dawud daban yake shi kuma wannan abu dawud a tsayalisi shi mutakaddim ne ya riga wancan shi kuma nasa musnad ne ba sunan ba nafa allahu bil jami' ce tilka hiyar ibadatu allati umira biha mu'minun wannan ibada ita ta ibadar da aka umarci mu'minai su rika yi ولا تعرف ولا تعرف لهم عبادات وأوامر ونواه أخرى غير ما يتعلق بالصلاة kuma muminai a wancan lokaci ba a san akwai wasu dokoki daban da umarni da wasu ibada da umarni ko hani daban banda waɗannan da suke da alaƙa da sallah ba ma'ana a wancan lokaci banda ya yi tauhidi da kuma irin wannan sallar kafin a zo a kawo salloli guda biyar lokacin isra'il nan to ba wani abu kuma la umarni la hani haka kawai wannan shine addinin a lokacin sai da aka shekara goma a wannan hali ba a kar a sha giya babu hana zina babu kasuwanci ba komai da ake a lokacin nan duk dokokin da muka sani na yanke wa barawo hannu da abubuwa da haddin zina duk a madina aka same su a lokacin da aka yi waɗannan abubuwan fa musulmi da ga la ilaha illallah ga sallar da ake zo ana yi a ɓoye mai shan giya bai dini shan giyarsa ba haka ake a lokacin duk wani abu da ka ga da an hana shi to duk wannan matakin farkon ba a zo kansa ba waɗannan abubuwan su malamai suke kallo su ce lalle haƙiƙa wannan addinin ba abin da ya fi muhimmanci a cikinsa irin wannan magana ta tauhidi duk abin da za ka je ka dawo to in ba tauhidi na magana babu abin da za a zauna a ce babu wani umarni babu wani hani shekara goma sai shi to dole shi ne ginshikin addini a kansa aka gina addini da aka ce sa za ga cewa shirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ayoyin da aka saukar masa a lokacin nan za ga duk ayoyin da suke magana akan tauhidi da ko ayoyin da ake cewa ko surorin da ake cewa almakiya ka karanta su ka gani za ga mafi yawan sun siffantu da cewa abin da ake ambato a cikin magana sai akan tauhidi tauhidin isbatin rububiyar Allah isbatin uluhiyya da isbatin sunan Allah da sufufi da kuma wasu wujuh aqliya hujjoji na hankali da za a kira mutane waɗanda ba su san Allah ba ba su yarda da shi ba ko ba su yarda su bauta masa shi kadai ba ai ta ba su da kwatance da misalai na rayuwa ku dubi kaza man ku dubi kaza ku dubi yadda aka halitta kaza duk waɗannan su za a gani sai maganar akwai aljanna akwai wuta da kuma domin shi kuma wannan dan kwadaitarwa amma da kuma sai abin da ya shafi abin nan faza'ilul akhlaq halaye masu kyau haka za a rika fadar da rashin ƙarya ma'ana mutum ya zama mai faɗin gaskiya duk waɗannan abubuwan akwai su amma tauhidin nan shine tauhidi daga farkon sa har ƙarshe kullun zancen tauhidi ke ka karanta surorin da aka saukar a makka haka za a gani shi yasa an kazo kuma surorin da aka saukar a madina ko kuma bayan hijira don ana cewa me ake nufi da surorin makka hmm? surorin makka su ne duk surar da aka saukar da ita ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a kafin yin hijira daga makka mun fahimci wannan ko a ina ne surorin kuma da ake ce surorin madina shi ne surorin da aka saukar da su bayan hijira ko da a makka ne lokacin fathu makka to su ma duk ana ɗaukar su na madina domin sun ɗauki hukunce-hukuncen bayan lokacin hijira yawwa shine malami yake cewa tilka hiya al'ibadatu allati umira biha a mun karanta wannan yace wa inna ma kana al-wahyu yubayyinu lahum jawanib shatta min at-tauhid abinda wahayi ke bayyana musu kawai a lokacin shine bangarori daban-daban shine shatta min at-tauhid na tauhidi wa yurabbibuhum fi tazkiyati an-nufus kuma wahayin da yake zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wancan lokaci yakan kwadaitar da su ga tsarkake zukatansu su zama masu tsarkin zuciya wa yahuffuhum yana kwadaitar da su kuma har yanzu ala makarimil akhlaqi kan halaye da ɗabi'u masu kyau wa yasifu lahum aljannata wannan kamar da daina ambata yana sifanta musu aljanna da wuta ka annahuma ra'ayu aini kamande dai suna ganin su kuru-kuru hmm. haka za a gan ana zancen wuta da aljanna za su rika ganin su kamar cewa gashi suna ganin ido da ido wa yu'azzimu wa ya'iduhum bi mawa'iza balighatin kuma wahayin yini musu wa'azi da wa'azuzzuka waɗanda sai masu kaiwa matuƙa su shiga zuciya su yi tasiri tashrahu sudura wanda suke buɗe zuciyar mutum ta gyara zuciya zuciya ta yi faɗi ta karɓi sakon da zai zo a baya wato ghazzil arwaha kuma suna ci da wato ran mutum ma'ana suna baiwa rai abinci domin rai na ce rai ana nufin spirit na dan adam wato rayuwar dan adam akwai gangar jiki akwai kuma ruhi ko su ruhin jam'insa shine arwa shi kansa yana buƙatar abinci domin ran ɗan adam yana buƙatar takawa yana buƙatar kusantar ubangiji da tsarkin zuciya to waɗannan su ne abincin rai ba abincin jiki ba to shi rai din nasu a lokacin ana ba shi irin wannan abincin da faɗakarwa da yake samu daga wahayi wa tahdu bihim kuma tana kiransu ila jawin akhar zuwa ga wani yanayin daban غير الذي kanu fihi aw kana fihi almustama'u albashari anadaka zuwa ga wani yanayin daban wanda ba a cikinsa sauran al'ummar dan adam take ciki ba ma'ana dai a canza musu rayuwa yace wa hakaza marrat salasatu awamin haka nan shekara uku suka shuɗe na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a irin wannan hali illa annaha urifat lada quraish an san wannan kwanaki a wurin quraishawa sun san wannan wa fasha dhikrul islam bi makkah ma'ana an san musulmi suna cikin wannan hali kuma sannan ambatan musulunci ya watsu a cikin garin maka ana ji ga wani abu fa ya zo sunansa islam sunansa musulunci ba a bauta wa kowa sai Allah kaza ake yi kaza ake haka da hira ake ji wannan me yasa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam tun da aka wannan sai da yake shekara wannan uku din bai taba zuwa ya ce qulu la ilaha illallah ya tara mutane ya gaya musu bai taba yin wa'azi alanan wa'azin unguwa unguwa ko wa'azin gari gaba daya misali sai dai shekara uku bai yi shi ba wannan shi sa ake kiran wannan zangon na da'awa zangon mai adda'awar sirriya da'awa ta sirri malamai suna cewa wannan irin matakin na da'awa yana cikin matakin da'awa da ya fi kowanne tasiri a cikin rayuwar kowace tafiya duk mutumin da ya zo da wani abu yake so ilmantar da mutane shi to daga cikin hikimomin masu da'awa ko wani bawan Allah ya rubuta littafi wani unwaninsa kenan wannan adda'awar sirriya ya kawo fa'idodinta da matakan da yadda ake yi da irin muhimmancin kowanne mataki ya ce babba daga ciki kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mutum ya fara da gidansa na biyu farawa da makusantan danginsa sannan ya fara da waɗanda yake tsammanin za su karɓa daga wurinsa abokansa mafi kusa kamar da muka ga annabi sallallahu alaihi ya fara da su abubakar radiyallahu anhu bayan ya gama da cikin gidansa khadija ali bin abi talib radiyallahu anhu <clears throat> zaid bin haritha sannan kuma ya zo abokinsa abubakar radiyallahu anhu shi kuma a hannun abokinsa abubakar aka samu har mutum biyar daga cikin manya-manyan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam su kuma suka musulunta duk a da'awa ta sirri da'awar sirri ita ce ka tashi ka riƙa bi gida-gida kana sallama wa mutane ka nemi musu tallan addinin musulunci muna yin wannan hmm? <clears throat> irin wannan matakin yanzu muna yin sa to yana da kyau shi kanka kar a bashi ba a ce wato an wuce lokacinsa ba har yanzu yana da tasiri ka ɗau ɗan wani littafi a hannunka ka je ka kai ma wani ziyara ku gaisa na kwana ina gajiya ya aiki ya kaza sai ka bashi kuma ku tattauna akan abin da ya shafi rayuwar yau da kullum da kuma abin da ya shafi zai tambaye ka na ji ana sha kuna wani abu me kuke yi ne me wannan tafiyar me kuke ilmantarwa lokacin sai ka samu dama ka gaya ma a nitse sai sai to haka abin yake domin duk lokacin da ka zo ka sa hajizi tsakaninka da sauran mutane ya zama daga nan ne za ka yi intilaki shine farkon da'awar to an fi samun matsala me yana ke nufi da hajibi ka sa iyaka tsakaninka da mutane wanda bai zo gunka ba bai san me kake ba dole abin sai an fara da irin wannan tallan irin yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yi tukuna domin daga cikin fa'idojin wannan abu wato akwai sa aminci da gamsuwa cikin sauki domin mutumin da ka je gunsa zai samu damar da zai tambaye ka duk abin da ya dame shi na shubuhohi tunanin meye abin da bai gane ba zai samu damar ya tambaye ka kuma za ka gaya masa yana ba da damar ya ga halinka mai kyau wajen mu'amalar da za ka yi masa saɓanin in ka koma gefe ka hau kan mumbari kana zance kai kaɗai yana ba da damar wato ya ga idanka ya ga yadda kake magana ya ga gaskiya domin ɗan adam akwai hanyoyi da dama da Allah ya hore masa ya gane mai gaskiya hatta cikin idansa idan mutum ya faɗi ƙarya ana gane ta tun daga idansa ina ji ana mun taɓa wannan rancen har eh, hannuki maganar eh, wani abu da ibn taymiya ke cewa idan mutum ya yi ƙarya yuzhiru Allahu zalika ala falatati lisani in mutum ya faɗi ƙarya ana ganewa a tuntuɓan harshensa kawai mutum yana yi ana gane cewa wannan ƙarya ce to idan mutum ya zauna a gaban ka akwai damar da zai gane cikin idanka me yake nufi wanda zai kai sako har cikin zuciyarka me kake so ka faɗa har yanzu irin wannan harkar da'awar ta sirri tana ba wa mutumin da aka je gunsa wani abu na security idan ana tsoron abin da kake kiran zuwa gare shi ya taso ya zo inda kake ƙila zai masa wahala amma kai da ka je gunsa zai karɓi abin cikin sauƙi ba tare da ya sa kansa cikin hatsarin a tsangwame shi ba don duk abin da yake cikin matakin farko fa duk yana da tafi da waɗannan abubuwa ne wato ba magana ce ta ka ce kai yanzu tun da ka fahimci wannan abu za ka zo ka fantsama shi ko an yadda ko ba a yadda ba shi ne kiran an koya masa wannan bin wannan irin hanya ɗin duk yadda kuke da mutane da yadda suke son ka da yan uwanka da jini ne menene in ka fi hantsama musu abin da ba su saba da shi ba kafin su karɓe shi ana shan wahala to idan ku ka bi dabaru ɗin irin wannan hanya ta ilimi hanya ta basira da kuma kyauta kamar da malam suka ambata ba da kyauta shi kansa yana cikin abin da ke jawo hankalin mutane ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka fara samu ganima me yasa idan ya tashi ba da ganimar sai ya baiwa mutanen da ya san da masu dukiya ne da suka musulunta suka bar dukiyoyinsu da masu matsayi ne da mulki duba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika ba irin su Abu Sufyan radiyallahu anhu lokacin da ya musulunta in aka zo ba da wani abu na dukiya sai ya kyale ansar ya kyale wasu manya-manyan sahabbai bai ba su wani abu na dukiya ba sai ya ba waɗanda suka musulunta daga baya-baya ɗin nan saboda me don ta'alifin ƙulubi kuma me yasa har yanzu a cikin eh, waɗanda aka shar'anta a baiwa zakka sai aka sa wal mu'allafatu qulubuhum su wane ne al ta qulubuhum mutanen da ake so ake lallaman su ake rarrashin su su yi haƙuri su zauna cikin musulunci ne da kaga ashe kenan addinin na rarrashi ne na bi a hankali ne ba na cewa kawai ni tun da na fahimci abin nan in ma mutum baya so sai na yi wannan dama haka ne in baya so ma sai kai to amma shi din ake so ka ja hankalinsa shi ma ya zo ku yi tare in kana son haka ashe kenan kana bukatar ka rarrashe shi ka nuna masa da fa'ida da muhimmancin abun kuma kai amfani da hankali wajen shigar da wato wannan sakon zuwa ga kansa har ya karba domin babbar manufar da awa ita ce maganar bahaushe ta me a gudu tare a me a tsira tare ba manufarta shi ne in koma ni kadai ni ne shiryayye in ta zagin kowa da kowa ba a'a in kokari da lallami da rarrashi da ba da kyauta da hali mai kyau da ziyara mai kyau in nuna wa mutane wannan hanyar da nake kai to ita nake so kowa ya haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kuma haka aka fi nasara kun ga eh, abin da yasa dama kullum ake gaya mutane wannan idan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya tabbata in yayi sannu sannun in yayi zafi zafin ma zai fi nasara tun da shi annabin Allah ne da mala'ika da ke taimakonsa kuma Allah ya gaya masa shi annabi kuma haka bane idan shi din yayi wannan ya bi sannu sannun ya bi a hankali ya yi rarrafin sannan ya zo ya yi wancan har aka ya bayyana da'awar matakin na biyu kenan har kuma ma aka zo aka ce yaƙi aka yi jihadi to ai kaga ya nuna mana kenan da a wannan tana da buƙatar tadarruji me ta daruji ta daruji mataki sai wani matakin sai wani matakin ah, yana da kyau idan mutum dama ya fahimci abu to ya tsaya kansa to amma wajen da'awa nan shi ake nufi amma kai din ka tsaya in tsananin ka tsananta kanka in menene ka bi yadda ka fahimta ka yi aiki amma wajen kiran mutane ka bi a hankali domin kai mai talla ne yanzu ku duba ku ga masu harkar ah, siyasa mai me suke yi me manufarsu mafi yawan kowa abin da yake so shi ne fa kaso su ko don haka da ba da kuɗi da ba da menene da kai ziyara ka ga babban mutum ya zo ya kai wani karami wanda bai kai shi ba abokinsa na shekaru ba ko ya zo saboda me yana ganin yana da tasiri a irin abokansa sai kuma ya je gun wani wanda shi ma ke ganin yana da tasiri zai iya ja masa mutane to idan mai wannan eh, mai harkar duniya ya yi wannan wanda ya fi cancantar ya irin wannan hanyar da tallan da haƙuri da mutane da jan hankali ai shine mai kiran mutane zuwa ga shiga aljanna ko ba haka bane wannan shi ake so a fahimta Allah ya sa mu dace shi da sai ke cewa ah, wa fasha zikrul islami bi makkata hakanan ambatan musulunci ya yadu a cikin makka wa tahaddatha bihi nasu mutane kuma sun yi ta magana akan musulunci ga wani addini ya fito gashi gashi gashi wa qad tanakkara lahu ba'dhum ahyanan amma wasu kuma sun ƙyamaci abin kai wannan tafiyar fa mu gane ta ba ba sa so suna ji ana faɗa wa atadau ala ba'd muminin har suka yi wato suka suka rika cewa wasu daga cikin mu'minai hari suna kokarin su cutar da su illa annahum lam yahtammu bihi kaseeran sai dai su basu damu da shi sosai ba حيث لم يتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينهم ودي وانا ابونا بس damu da musuluncin ba su ƙuraishawa a lokacin da ake wannan shekara uku duba fa shekara uku ba kai ka kalli kanka lokacin da zaka ce kana so ka tallata wata manufa sai ka ga idan ka gano wani abu na alheri idan baka ba a hankali ba sai ka ce so kake mutanen gari gaba ɗaya a wata guda kowa ya bi ka ya ba abin da kake tafi da shi wannan ba sunar Allah mace ba haka aka saba ba shekara uku nan annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake shiru gida gida ya bi abokansa su taru a gidan da arqam su yi sallah kowa ya tafi sun sun sun sun a koye bai taba fitowa ya ce wa mutane abun bautar ku ba daidai bane a shekara uku nan mun fahimci abun nan hmm? ma'ana dalilin da yasa ba su fara ma kokarin su yaƙe shi ba kasancewar kamar yadda malami ke faɗa a nan lam yahtammu bihi ba su damu da addinin wannan sabon addinin da ya zo ba na Muhammad sallallahu alaihi wasallam haifu don me domin a lokacin nan lam ya ta'arrab rasulullah sallallahu alaihi wasallam li dinihi manzo Allah sallallahu alaihi bai taba ambatan addinin su ba baya ce musu hanyar da kuke ba daidai ba ce kaza da kaza ku daina shi ku daina bautawa lata da uzza bai fara wannan ba tukun har shekara uku kun fahimci wannan abun ma'ana ashe nan farkon matakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama renan mutane nan da tausayi da kira cewa gafa abun kawai a gaya mutum gaskiyar a gaya mutum gaskiya ta a zo a bauta wa Allah la ilaha illallah muhammadu rasulullah wanda ya yadda sai a ci gaba da karantar da shi a hankali shi sai a taru sai a yi sallah amma ba a fito kuru kuru an gaya mutane wancan sako ba sai daga baya kamar da zamu zo mu ci walam ya takallam fi alihatihi yace bai yi magana kan abubuwan da suke bautawa ba shine ma'anar lam ya takallam kwata kuta bai taɓa fitowa ya ce lata da uzza haramun ne a bauta musu ba gumaka ne ba su da amfani sai bayan wannan shekara uku ne ina so ku kalli darasin da ke cikin wannan uku shekara har nawa uku ba fasati uku ba ba wata uku ba ku ga ashe annabi idan ya yi wannan abu to mu da ba mu da tabbaci irin nasa na cewa ga karfin mala'ika zai taimaka mana ga ga annabci mu ba annabawa ba ne a shi ya kamata a ce mu haka hakuri mun fahimci abin dole a yi hakuri da mutane ba wai laɓa-laɓa ba ne ba sako-sako ba ne ba tsoro ba ne amma hikima ce ta rarrashin mutane domin shi fa mutum da kake ganin sa. idan har baka girmama hankalinsa ba ina sha gaya mana wannan abu in baka girmama hankalinsa ba to ba fa zai yadda ya karɓi abin da kake cika? musamman eh, yana kallon ka ga ƙananan shekaru a gabansa ka tashi wacce baiwa ce ka je ka samu a wani wuri har aka gaya maka wani abu da shi bai san shi ba duba mutum mutane fa da suka suka saba a zaman gindin wata bishiya tun kana yaro kake ganin su har yanzu ba su daina irin wannan rayuwar ko ba haka bane dan adam abin da ya saba kafin ka raba shi da shi sai kana da wani abu da zaka kawo masa makofin wannan abin da zaka raba shi to mutum ya rabu da abin da ya tashi a kansa din nan da ya dade a kansa yana da wahala kokarin da zaka yi sai ka shiga zuciyarsa da hali mai kyau da magana mai kyau lafazi mai kyau sai kai masa tasiri sai ce kai gaskiya fa maganar nan gaskiya ce ba wai kawai ka zo ka ce ga yadda abu yake ko ka yadda ko karka yadda wannan din akwai lokacinsa amma matakin farko dai shine abu wancan sannu sannu din ba kuma wai lalata hukuncin bane da kin fadar hukuncin hukuncin yana nan ba za ka canza shi ba domin ba ba ne na Allah amma yadda za ka yi dabara ake so a koya maka na yadda za ka gamsar da mutane ina fata mun fahimci wannan to haka manzon mu sallallahu alaihi wasallama yayi a wannan marhala din wannan ita ce marhala ta addawa asirriya mun kuma ji fa'idojinta da abin da malami suka ambata a kanta akwai littafai a kai ɗaliban ilimi yana da kyau su koma su karanta in allah maɗauke ya ba mu dama wata rana ma yi ko da yar daura ce takaitacciya ko da ta kwana uku insha allahu a kan usulubi na da'awa da yadda ya kamata mutum ya rika yin wato harkar da'awa insha allahu akwai littafai majali ne shi kansa wannan ah, nan ce majali ana nufin fili ne na ilimi wanda ake digiri a kansa ake masters a kansa ake phd a kansa hmm. kawai harkar da'awa mutum ya je a koya masa yadda zai yi wa'azi yadda zai tinkari mutane yadda zai magana da yadda zai tsara huduba da irin mutanen da zai kalla wata rana ina tuna wani malamin mu eh, albadur na je gidansa muna tattaunawa akan harkar wasu abubuwa na irin wannan da'awa da ilimi sai ke cewa wata rana ya wata huduba a masallacin ƙiblatain ya ce ranar nan hudubar ya kalli irin dattijai da suke zuwa masallacin sai ce shi kuwa satin da zai zo zai magana akan girmama dattijai yace ya je tsaro wata hudu ba kan yadda ya kamata samari su rika girmama dattijai yace dattijan fa tun da ya fara sallar juma'a a masallacin suna zuwa yace amma daga ran da ya wannan hudu ba yace irin yadda ake gaishe shi sai da ya canza kuma da ya sako daga sallar bayan ya gama sallar dama su in ake sallar ba suka fita da wuri ba ya rika musu a cikin masallacin ɗaya sai su gaisa da wannan su gaisa da wannan ya ƴaƴanka ya aikin su ya jikin nan naka ya hawan jinin ya kaza duk irin wannan shi yake ban labarin yake cewa wallahi ya ga tasirin abun ya yi masa girma har ya zama cewa duk lokacin da aka ce zai wata ko muhazara ko yana da wani darasi a wani wuri ya ga sai da cije sai cika suke yi saboda kawai ya taba huduban nan akan dattijai suna bukatar samari su daga girma masu to kun ga wato hanyar shiga cikin zuciyar ɗan adam tana da yawa ba kawai ka zo ka sa karatun ka faɗa ka sai kawai kai ka faɗi gaskiya ka yi ikamatu hujja kawai duk wanda ma ya ji kawai wanda bai ji ba kawai shi kenan daga ranar ka gama dole sai an bi haka nan kuma ka ga a ware wata rana kawai a magana a yi magana akan samari muhimmancin a cikin al'umma bai kamata a rika hantarar su ana zagin su ana ɗaukar su ba su da muhimmanci iyaye su san yadda za su rika magana da saurayi lokacin da ya kai shekara sha bakwai sha takwas lokacin ji yake shi ma da kansa a daina cewa idan yaro wai yaro kullum yaro ne ka ga babban mutum yana dukan ɗansa babba duk waɗannan ba hanyoyi ne na tarbiyya ba to in ita ma wannan a ilmantar da mutum a wannan fagen ka sami lokaci kuma har yanzu na mata a warewa mata da gyatumi manya-manya a ware musu lokaci koya musu sallah koya musu tsarki zancen lahira domin sun kama hanya ka ilmantar da su yadda za su tsoraci Allah su shirya rabuwa da duniya mata kuma haka su ma matsakaita a ware musu lokacinsu yan mata da kuma shi yasa ga a wasu wuraren har daura ake warewa a yi <clears throat> irin kos-kos din nan haka sai a yi ta akan ma'aurata masu shirin yin aure daura ce lilqabili na alal zawaji sunanta kenan za a ce za a yi ta sanarwa a masallatai a ce yau akwai daura da za a yi ga samari da suke shirin yin aure a wannan wata uku masu zuwa su kuma sai ka je ka tsaro abubuwa duk da zai musu amfani na yadda za ka zaɓi matar da za ka aura da halinta da addininta yadda kuma rayuwar farko ta biki in ka zama ango duk ya za ka yi a kawo maka daga tarihin maza Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwar sahabbai da hadisan manzo Allah duk a kwakwalo maka wannan ilimin an nuna maka ga yadda ake yi sai ka yi hakuri daren farko ga yadda za ka yi ga abin da za ka yi wa yarinyar in karama ce kar a zo ana samun matsalar daga an shigo din nan ai ta faɗa washe gari aure ya ɓaci kai ga wani auren sati guda kawai ya ɓaci saboda mai yaran Ɗanye ne ya danya ce ba a yi musu koyi a gida ba a yi musu training ba ko ba haka to duk wannan ba shi mai da'awa duk wannan yana cikin aikinsa kun ga ashe aikin ba wai karami ne kawai na a zo a yi karatu ko a yi wa'azi kowanne yana da fa'ida a cikin wa'azozin a rika tabo irin wannan abin da ya shafi rayuwar mutane sai a nan ne za ka ga cewa mutane insha Allah sun gyaru sun ɗauki abubuwa don haka gaskiya harkar da'awa majali ne mai muhimmanci kuma ilimi ne a cikin su ba na wasa ba muna fata Allah maɗaukaki ya kara mana basirar yadda zamu isar da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am to yanzu zamu shiga al-marhalatu thaniya <clears throat> zango na biyu na da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce adda'watu jihara da'awa bayyananniya a bayyana wa mutane kuru-kuru fitowar da manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ce la ilaha illallah la tad'u zabi halatta abauta musu ba yaushe aka fara wannan abu shi kuma to shine yake cewa awwalu amrin bi izhari da'awati umarni na farko na bayyana da'awa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace lamma takawwanat jama'atun min almu'minin yayin da wata kungiya ta mumine ta hadu ta qumu alal ukuwati wat ta'awun wato wancan matakin na farko da aka yi na shekara uku ai kaga abin da zaka iya siffanta mumine kai a lokacin shine wata kungiya ce ko ka ce mata ta samari don a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 40 ko yawa shekara 40 mutum yana nan har yanzu da baka yana nan a samartaka bai tsufa ya zama yadda ya wuce wannan marhalar ba haka nan waɗanda suke tare da shi mafi yawansu duk ƙasa da shi suke yawwa abubakar radiyallahu an babban abokinsa tsakaninsu shekara biyu ne da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan kuma Umar baya baya duk dai haka suke babba sai bayan sa don haka a lokacin nan <clears throat> ka iya cewa wasu samari ne ko ta jama'a ce suka haɗu suke taimakawa junansu kuma sannan suna haɗuwa su shiga wani wuri su yi ibada su fito kowa kuma kama hanyar gidansu ma'ana babban abin da kawai za ka iya sufanta su da shi kenan a wancan lokaci a <clears throat> ce wata tahammalu ib a tablighin risalati suna daukar nauyin da kuma wahalhalun da ke cikin wato isar da saƙon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saƙon Allah da la ilaha illallah wa tamkiniha min maqamiha da kuma tabbatar da su a inda suke to suna cikin wannan halin nazalal wahyu sai ga wahayi ya sauka wahayin nan yukallifu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana kallafa yana dora nauyi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi mu'alanati da'wati cewa to a fa bayyana komai kuma yanzu kuru kun ga ashe abun nawaye na Allah ne shi ke umarni ga yadda za a yi kuma shi ke umarni ga yadda za a bari da aka shekara ukun nan sai kuma umarni ya zo cewa to a tashi fa ai kaza a bayyana ƙuruƙuru shine mu'alanati da'awa ta zama alanan wa mujabahatil batili bil husna kuma a fuskanci barna a fuskanci ta da me hmm? bil husna aka ce ba bil batili ba eh kar ka fuskanci barna da wata barnar abinda ake mutane suna kan hali marar kyau to in kana so ka gyara su kar ka zo da hali marar kyau ka zo da hali mai kyau hali mai kyau shi ke kawar da hali mummuna sai shi hali mai kyau ɗin sai samu wuri sai zauna amma idan kai amfani da hali marar kyau wajen maganin abu marar kyau to ba za a fahimci abin da ake so ba ba kuma za a kalla ba da haka shi yasa musulunci bai zo mana da umarnin muna son mu gyara mutane duk munin halinsu duk shirkar da suke duk kaucewarsu daga hanya kar ka zage su da ka ce za ka yi zagi da kaza da kaza ba ku da hankali wa ne ne irin wannan uslubin a lokacin shi kenan ka sallame su ka kone su kuma ba su saurare ka ba domin shi wanda yake da gaskiya a hannunsa ya san cewa Allah na taimakonsa kuma wannan saƙon na Allah ne ba ya bukatar zagi mutum domin zagi yana nan aljihun kowa zai iya ɗauko waye ba a koyansa a makaranta ko ba ka ba kowa ya ga dama a titi zai iya ashar amma karatu sai wanda ya karanta don haka kai da kai karatu Allah maɗauki ba ka basira to ka yi karatu ka ilmantar da mutane kar ka ci mutuncin su kar ka zage su sai su karɓi abin da kake kiran su zuwa gare shi yace wa awwalu ma nazala bi hadha sadad farkon abin da ya sauka ga wannan manufa qauluhu ta'ala shine fadin Allah madaukaki wa anzir ashiratakal aqrabin wa anzir ashirataka al-aqrabin ka gargadi danginka makusanta wa qad warada fi siyaƙin <clears throat> fi siyaqin dhukirat fihi awwalan qissatu Musa wannan ayar wa anzir ashirataka al-aqrabin aw ta sura tazo suratu shu'ara ko suratu shu'ara Allah madauki ya fara ta ne da ambatan kisar annabi Musa alaihi salatu wassalam a cikin nan aka faɗi ƙisar annabi musa min bidayati nubuwatihi tun daga farkon annabcin annabi musa ila hijratihi ma bani isra'il har lokacin da ya hijira da banu isra'ila wa qissati najatihim da kuma ƙisar tsiran da suka yi daga fir'auna min fir'auna wa qaumihi da kuma mutanensa wa izraqi ali fir'auna ma'ahu da yadda Allah madaukaki ya nutsar da fir'auna da mutanensa a cikin teku wa qad ishtamalat hadhihi alqissatu wannan kissar ta annabi Musa ta kunshi jami'il marahil allati marra biha Musa alaihi salatu wassalam ta kunshi dukkan hanyoyi da zango zango na da'awa da annabi Musa ya bi ai an faɗa tun lokacin da shi kadai ne tun ma zancen haihuwa da yadda fir'auna ke so ya kau da shi ba a san da shi ba ana so a kau da dan bani isra'ila wanda shine zai zama sababin karewar mulkin mulkin fir'auna da sauransu irin waɗannan abubuwan har lokacin da ya rayu a gidan fir'auna har lokacin da ya fita lokacin da ya kashe wani daga cikin ƙibtsawa eh, mutane suna neman sa aka bi shi har ya gudu ya bar garin har ya je madiyan a madiyan har ya ga wannan yan mata suna ɗiban ruwa har suka je gun babansu bayan ya taimaka musu ɗiban ruwa babansu ya aurar da ɗaya daga cikin su yana tafi tare da ɗaya daga cikin su sai ya hango wuta ya bari ku saura a nan bari in je in samu mana ana tsananin sanyi in samu dan wani abu na wuta da zamu dan ji dumi to anan nan gun wutan nan ashe allah ne ke so ya magana da shi allah ya magana da shi a lokacin aka mai da shi annabi ya taho da saƙo ya zo ya gaya wa fir'auna a saki banu isra'ila a daina azabtar da su su fita su koma garin su wanda daga nan suka fito baitul maqdis duk waɗannan isoshin suna nuna maka wannan marhala marhala din cewa da'awar ba rana ɗaya take faruwa ba yawwa to shi kansa ashe kenan darasi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka saukar masa da suratul shu'ara a wannan lokaci ya ga ga yadda annabi Musa alaihi salatu wassalam ya kasance a khilala da'awati fir'auna wa qaumihi ila Allah wato ta hanyar a cikin wato da'awar kiran da annabi Musa yi wa fir'auna da mutanensa cewa su zo su bauta wa Allah wa ka'anna hadha tafsila kamar dai cewa wannan bayanin daki daki da Allah ya a cikin suratul shu'ara ji abihi ma'a amrin rasuli sallallahu alaihi wasallama an zo da shi ne tare da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi jahri da'wati ila Allah sai aka hada wa annabi sallallahu alaihi da wannan to kaga ga wani annabin ma ya zo ya ce kaza ya ce kaza ga mutanensa ga abin da aka yi masa ga abin da ya kai ga ƙarshen lamari don haka kai ma yanzu fito ka bayyana wa mutane abin da ya kawo ka abin da aka aiko ka da shi cewa su daina bautar kowa sai Allah subhanahu wataala kamar haka Allah madauki yake so ya ilmantar da shi muna fahimtar siyakin zancen yace li yakuna amamahu wa amama ashabihi misalun لما سيلقونه من التكذيب والاضطهاد domin wannan abun na kisar annabi Musa ya zama misali ne a gabansa da kuma a gaban sahabbansa su fahimci cewa ga irin abin da zai zo za su haɗu da shi na ƙaryatawa da za a yi za su faɗa a ce ƙarya ne za kuma a ƙuntata musu a kori mutum daga gida a raba shi da mata a yi irin waɗannan abubuwa na damuwa duk saboda mai saboda sun bayyana cewa ba za su bauta wa kowa ba sai Allah kamar yadda banu Isra'ila su ma saboda imanin da Annabi Musa a Fir'auna ya hau kansu ya hantare su ya kuma kokarin halakar da su har Allah madaukaki ya tsere da su wannan kuma duk sakamakon mai hina ma haruna bid da'awa lokacin da suka bayyana da'awarsu domin duk wanda ya bayyana wa mutane to ga kuma wani abu fa sabo ku daina kaza ku dawo kan kaza to lokacin dole ne ya shirya da cewa za a tsangume shi za a zage shi za a tuno sirrinsa da aka sani a faɗa a ɓata sunansa a ce ai kaza ne ma ɗan kaza ne wane ne duk wannan sai an faɗa ba don komai ba saboda ya zo ya ce ya fi mutane sanin hanyar da za a tsira su kuma mutane kowa ji yake ya fi kowa shi kaɗai ya fi kowa sanin hanyar da zai tsira ko ba su nan da ka zo ka ce mutane ba su sani ba kai ka sani to a lokacin sai a fara irin waɗannan abubuwa a kenan yana buƙatar haƙuri shi yasa a cikin al'usul salata da ko karanta salatatul usul da shekul islam muhammad bin abdul ya fara da maganar mai farko abin da ya kamata ka sani abubuwa guda hudu ko al'ilmu al'amalu bihi ad-da'watu ilayhi was-sabru 'ala al-adha fihi wannan abin su zama ka'idoji a hannunka ilimi wato ka gina shi akan tauhidi da imani ka tsayu akan wannan sannan ya zama kana aiki da wannan ilimin kuma ka kira mutane zuwa ga wannan ilimi in ka kira su kuma ba za su haƙura ba za su tsangwame ka to sai kai haƙuri in kuwa lokacin da ka kira mutane suka soke ka da maganganu kai kuma sai ka rama to shikenan sai ba kai haƙuri ba ke sai a zo a sami wato rashin nasara a cikin abin da kake kira zuwa gare shi sannan sai yake cewa shine mai na bid da'awa ya kunu ala basiratin min amrihim منذ البدايه kuma domin su zama wato akan basira na lamarinsu ya zama duk abin da za su yi shi ne akan basira a dangane da abin da ya shafi da wasu wa min nahiyatin ukhra a wani bangaren kuma daban tashtamilu hadhihi suratu ita suran nan ta suratu shu'ara ta kunshi ala zikiri ma'anil na lirrusul ta ba da labarin sakamakon waɗanda suke ƙaryata manzanni ba haka Allah maɗauki bi ƙaumi ƙaumi mutane mutane bayan ya gama sai ce inna fi zalika aya wa ma kana aktharuhum mu'minin dai dai dai dai kowace al'umma sai aka a ce sun yi kaza sai ma an fara ba da labari mutane kaza sun ƙaryata manzansu lokacin da ya ce musu kaza lokacin da ya ce musu kaza ya kawo hujjoji sai a kawo wani abu da ya tattauna su da shi kuma sannan a ƙarshe da suka kore shi daga gari ko suka ƙare tashi ga irin abin da Allah ya musu kun ga wannan shi ma darasi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa to wannan fa bayanin da zaka fara yi na a daina bautawa lata da uzza na a daina kaza a daina bautawa Allah shi kadai to matsala za ta taso in ta taso sai kai hakuri hmm. da fatan muna fahimta sannan sai yake cewa yawwa min qaumi nuhin kafin daga annabi mutanen annabi nuhu da ad wa samud wa qaumi ibrahim wa qaumi lut wa ashabul aika sunan ashabul aika mutanen annabi shu'aib yawwa ada ma zikira min amri fir'auna wa qaumi banda ma abinda aka ambata na mutanen na fir'auna da mutanansa liya'lama alladhina sayqumuna bitakdhibi domin su kuma waɗannan da za su ƙaryata saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin su kuma su san aqibata amrihi uqubas wato sakamakon lamarinsu, abin abinda zai je ya dawo bayan sun karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma sayalqawnahu min mu'akhadhati da kuma abinda za su haɗu da shi na rikon da Allah zai musu ya damke su ya azabtar da su akan abinda suka aikata in istamaru alaihi in suka doge suka ci gaba da wannan abu وليعرف almuminuna kuma domin muminai su san Anna. husnal aqibati cewa kyakkyawar makoma dai daga ƙarshe lahum tasu ce ma'ana duk abin da za a je a dawo insha Allah muminai su ne za su ci nasara su za su samu kyakkyawan sakamako wa laysa lil mukazzibin ba ga waɗanda suka ƙaryata manzanni bane don haka haka wannan shine sirrin da'awa sai an yi haƙuri sai an bi waɗannan matakai kuma kowanne abu a yi shi a lokacin da ya dace a yi shi da yake addinin na Allah ne shine ke sa a karɓe shi shi kullum sirrin wato eh, nasarar mai kiran mutane ita ce ya tabbatar a zuciyarsa cewa addinin nan ba nasa ba akwai mai shi mai shi dinnan kuma zai kula da shi idan ya ɗauki cewa nasa ne da atsifarsa kawai zai aiki ba da ilimin da kuma tarbiyyar da aka bashi ba to zai shigar da kansa da kuma mutanen da yake kira cikin matsala ina fata mun fahimta amma ya ɗauki cewa addinin nan fa na Allah ne ni abin da ke aiki na shine in isar da shi bakin nan shi kawai na mallaka in gaya mu in ce gashi kaza gashi kaza ga abin da ke ne daidai amma da maganar karfi ba ta zo ba maganar zagi da cin mutunci duk babu ita da haka sako ne na Allah ka isar da shi Allah kuma shi zai sa shi cikin zuciyar wanda duk yake so idan mutum dama yana da dabara ba manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya mana cewa la an yahdiya Allah bika rajulan wahidan khairul laka min umrun na'am ba wato a ce Allah madauki ya shiryar da mutum daya ta hanyarka ta hanyar kiranka ta hanyar wa'azinka ta hanyar fadakarwarka ta hanyar karantarwarka a samu mutum daya ya musulunta ya shiryu ya bar wani abu mummuna ya koma ya kama hanyar a shiriya ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ya fi a baka duk wani wata dukiya mai tsada duk wani abu da kake ji da shi na dukiya mai tsada a duniya to a baka ka sami wannan wani ya shiryu ta hanyar kaɗin wannan abun bai kai shi ba kaga idan haka ne a shi ya kamata mutum ya zama dabaru ne da shi na yadda zai sa mutane su shirya ko ba hanyoyin da mutane za su kyamaci abin da yake kira ɗin su ki karba kuma su gudu shi bai samu wancan ladan ba su kuma ba samu shiriyar ba kun ga an rasa biyu amma idan ya samu dabara bi ta baraka wata ala kuma abin a hada shi da addu'a har yanzu mutum baya dogara ga dabararsa baya dogara da tunanin kansa a hada da addu'a ya Allah ka shige da mutane ya Allah ka sa su a hanya domin mutum Allah madaukaki shi ya mallaki zukatan ne kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana inna qulubal ibadi bayna usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa sha'a a zukatan mutane suna tsakanin yatsu biyu na Allah Allah madaukaki shi ya san yadda wannan abu yake ma'ana Allah madaukaki kallibu haka ya fasha shi ke juya waɗannan zukatan yadda ya so wani wayi gari mutumin kirki sai ya koma kuma wata ya zama mutumin banza wani yana kafiri sai ya koma musulmi duk wannan abun Allah ne ke shi yasa da'iman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yake roƙon Allah yana cewa ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika wa ta'atika ya mai juya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka da da'arka su muna roƙon Allah madaukaki ya tabbatar da zukatanmu akan da'arsa da kuma wato addininsa da da'arsa kuma bisa hasken sunnar manzansa sallallahu alaihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh